Thank you. nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yamma. Zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta talata. To a jerin shirye da muke ɗauke da su kamar da aka saba da farko dai akwai labaran duniya. Daga nan sai sharhin bayan labaran sai kuma shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Muna kuma ɗauke da shirin na duniyar mu a yau. da ke haska fitar sakar lamurin da ke faruwa a duniyar nan musamman a wannan yankin na gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya sai kuma shirin na tarbiyyar iyali to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kama muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu saurari za su kasance a tare da mu da 'yan ɗaki koki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da dumi su. kamar sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya jerin shirin da muke ɗauki ranar nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labaran za a cewa labaran ta shigar da karar Isra'ila gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan keta tsage ta buɗe wuta. Yemen ta sake kaiwa Isra'ila hari da makami mai linzami. shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya buƙaci 'yan ƙasar da su rika yi wa shugabanninsu addu'o'i inda ya ce su ma suna buƙatar hakan tare da goyon baya domin ƙasar ta ci gaba Tun suka labaran dalla-dalla wanda ni Hassan Barka na fasara kuma zan karanto muku. gwamnatin lebanon ta shigar da karar isra'ila a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan ci gaba da keta yarjejeniyar tsake ta buɗe wuta da aka cimma da ita shafin yanar gizo na al-nahra ya bayar da rahoton cewa tawagar lebanon ta dindindin a majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ta gabatar da koke ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda ta bayyana gagarumar damuwa game da keta yarjejeniyar tsage ta buɗe wutar da aka cimma da isra'ila Kuken na lebanon ya ce isra'ila ta karya yarjejeniyar tsaki ta buɗe wutar sau ɗari takwas da goma sha 816 cikin ƙasa da wata guda Kuken na lebanon ya jaddada cewa keta yarjejeniyar da isra'ila ke yi ta haɗa da hararin da take kaiwa a ƙauyukan da ke kan iyakar lebanon da wargaza gidaje da kuma toshe hanyoyi wanda kuma baya ne ga ƙoƙarin da ake na daidaita lamarin da kuma hana ci gaba da taɓarɓarewar tsaro da halin da ake ciki a yankin haka zalika a cewar sanarwar keta rijiyar cikas ce ga kokarin kasa da kasa na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a yankin dakarun kasar yemen sun sanar da kai farmaki kan birnin tel aviv da makami mai linzami kirar palestine 2 lamarin da ke nuna karuwar tashe-tashen hankula a yankin a daidai lokacin da ake cigaba da rikici a gaza a cikin wata sanarwa da kafar yaɗa labaran yemen ta almasira ta fitar Brigadier Janar Yahya Sare kakakin rundunar sojin Yemen ya ɗauki alhakin kai harin daga ƙasar. A cewar Sare an yi nasarar kai harin kan wani yankin Jaffa da aka mame Mun kai hari a wani wurin soji mallakar makiya Isra'ila a Jaffa da suka mamaye ta hanyar amfani da makami mai linzami samfarin Falastintu, in ji Sare. Cikin ikon Allah aikin ya cimma manufarsa. sari ya jaddada cewa ya bayyana hakan wato a matsayin martani ga laifukan da gwamnatin isra'ila ke ci gaba da yi kan falastinawa a gaza wannan farmakin wani bangare ne na aikin mu na tsayawa tare da al'ummar falastinu da ake zalunta in ji shi kuma dukkan 'yan yamen mun shirya tsaf domin tunkarar zaluncin isra'ila da amurka da kuma burtaniya kakakin rundunar sojin yamen ya kuma lashi takobin ci gaba da ayyukan soji domin nuna goyon baya ga gwagwarmayar gaza muddin isra'ila ta ci gaba da kai har-haren iran ta ce a shirye take ta sake bude ofishin jakadancinta a siriya bisa tattaunawa da damascus kakakin gwamnatin iran ta bayyana shirin tehran na sake bude ofishin jakadancinta a damascus a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen wato lokacin da siriyar ke fuskantar kalubale makonni biyu bayan da mayakan hayar tahrir al-sham suka kwace iko da birnin damascus hanyar mu ta sake bude ta sake bude ofishin jakadancin ta hanyar diplomasiya ce kamar da aka saba kuma a shirye muke don hakan in ta ta kara da cewa sun kuma shirya kuma a halin yanzu muna tattaunawa ta diplomasiya don sake bude ofishin jakadancin bayan da mayakan hcs suka kwace iko da siriya a ranar 8 ga watan disamba wanda ya kawo ƙarshen mulkin bashar al-assad na tsawon shekaru 24 ƙasar ta ci gaba da fuskantar manyan ƙalubale ta fuskar ƙasa da ƙasa zaman lafiyar ƙasar siriya da makomarta na fuskantar ƙalubale iri daban-daban da suka haɗa da mamayar da isra'ila ta yi wa ƙasar da kuma ci gaba da kasancewar ƙungiyar mayakan sdf da ke samun goyon bayan amurka a cikin ƙasar. sabuwar gwamnatin Siriya ta ce shugabanta Ahmed Al-Sara ya cimma yarjejeniya da sauran kungiyoyin 'yan tawaye da ke kafar da ke kasar domin haɗewa wuri ɗaya a ƙarƙashin ma'aikatar tsaron ƙasar. Firaministan ƙasar Muhammad Al-Bashir ya ce za a yi wa ma'aikatar garan Bawul domin tsofaffin jan na ƙasar da mayakan 'yan tawayen su samu damar yin aiki a tare. A makon jiya ne gwamnatin wadda ta musulunci ce ta naɗa Murhaf Abu kasara. wanda jigo ne a kungiyar hts da ta kafar da gwamnatin bashar al-assad ta manada shi a matsayin ministan tsaron kasar. to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bukaci 'yan kasar da su rika yi wa shugabanninsu addu'a inda ya ce su ma suna buƙatar hakan tare da goyon baya domin ƙasar ta ci gaba Tinubu ya bayyana hakan ne a sakonsa na Kirsimeti inda ya taya al'ummar Najeriya murna tare da kira gare su wato gare Kiristoci su yi amfani da ranar domin sabunta burinsu na samun ingantacciyar Najeriya. Shugaban ya sake jajantawa waɗanda suka rasu a turmutsutsun Oyo da Anambra da kuma Abuja da ya ce shugabanni ma suna buƙatar addu'o'in domin su yi jagoranci na gari ya kuma kira ga 'yan ƙasar su tuna marasa ƙarfi musamman makwabta da 'yan uwa da abokai da sauran abokan hudu shugabanni ma suna buƙatar addu'o'i da goyon baya idan muka samu goyon bayanku za mu yi mulki na gari najeriya ta kama hanyar inganci domin alamu suna nuna cewa akwai haske a gaba ya kuma ce za su tabbatar da dukkan masu tafiye-tafiye sun je inda za su je lafiya ta hanyar tabbatar da tsaro da kuma samar da hanyoyin sufuri kyauta wani shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran katse kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran gwamnati iran ta ce tana kan bakanta na kammala aikin layin dogo mai suna mashigar arewa kudu a lokacin ganawarsa da mataimakin ministan ƙasar rasha shugaban ƙasar iran masu pezeshkian ya bayyana cewa gwamnatinsa a shirye take ta kammala shirin shimfiɗa layin dogo wanda ake kira da north south corridor wanda zai haɗa kasashen turai musamman ƙasar rasha da ƙasashen asiya bayan sun ratsa cikin ƙasar iran kamfanin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka ne a yin ganawarsa da vitali savic mataimakin firaministan ƙasar rasha ya kuma kara da cewa aiwatar da shirin shimfida layin dogo daga rat zuwa astana shiri ne wanda kasashen rasha da iran suka kulla yarjejeniya a kansa wacce ake kira da fima kuma iran ashirin take ta aiwatar da abin da ya hau kanta na shirin sannan za ta taimaka wa ƙasar rasha da dukkan ayyukan samar da takardun da take bukata don aiwatar da nata bangaren na yarjejeniyar ko shirin a nashi bangaren mataimakin firaministan kasar rasha vitali saviev ya ce idan shirin layin dogon na rash astana ya kammala kasashen biyu za su iya musayar kayayyaki waɗanda za su kai tan miliyan goma sha biyar a kowace shekara to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran tumar da masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu kai ga taskarmu ta shirye-shirye inda kuma kamar da aka sani muna ɗauke da shirye-shirye kamar kullum da suka hada da sharhin muna bayan labarai muna kuma ɗauke da shiri na wato shirin na duniyar mu a yau daga nan kuma muna ɗauke da shirin na tarbiyyar iyali masu saboda idan yanayin da muke ciki marmarin mu numfasa da wannan thank you la masu sauraro sai muna dan afuwa game da shirin da muka samu bayan labaran duniya yanzu kuma za mu je ga taskar mu ta shirye shirye inda za mu farawa da shirin nan ko kuma sharhin bayan labarai bayan sa kamar na ambata akwai shirin nan ko kun san sai kuma shirin duniyar mu a kafin daga bisani mu karkar da shirin na tarbiyyar iyali ai sauraro lafiya To sharhin a yau zai yi magana ne game da yadda ake az'ayar tambaya game da ingancin tsarin nan na kariya daga hararen sama na Isra'ila da ake kira da Iron Dome biyo bayan hararen da Yemen ta kaiwa Tel Aviv. a Isra'ila sa'o'i 24 bayan wani makami mai linzami da 'yan husi suka harba wanda ya raunta mutane 30 a kusa da birnin Tel Aviv. Gwamnatin Sahiyoniya ta buɗe wani bincike tare da yin alkawarin mayar da martani mai ƙarfi wannan dai shi ne karo na biyu da aka kai hari isra'ila da makami mai linzami daga kasar yemen cikin kwanaki uku kuma jaridun kasar na nuna shakku game da tsarin na kariya daga hararen sama na isra'ila hakan dai ya biyo bayan da wani makami mai linzami da 'yan huti suka harba daga yemen kan birnin tel aviv a daren juma'a zuwa wayewar safiyar asabar wanda ya sanadin shikatar mutane talatin kafin hakan dama sojin isra'ila sun tafke wani jirgi marar matuki da shiga sararin samaniyar kasar daga gabas kafofin yaɗa labaran isra'ila sun rawaito cewa ƙasar ta gaza wajen tunkarar hararen makamai masu zami da suke fitowa daga kasar yemen kafar yaɗa labaran isra'ila ta marif ta jaddada gazawar gwamnatin ƙasar wajen tunkarar hararen jaridar ta bayyana cewa an harba makamai masu linzami sama da ɗari biyu da jiragai marasa matuka 170 daga ƙasar yemen zuwa yankunan da isra'ila ta mamaye wani mai sharhi kan harkokin soji a gwamnatin isra'ila mai suna adi ashkirazi a wata hira da yi da jaridar marif ya ce a yau fiye da kowane lokaci a bene yake cewa isra'ila ba za ta iya tunkarar kasar yemen ba jaridar hadrez ita kuwa ta rawaito harin da sojin yemen suka kai a safiyar ranar asabar da makami mai linzami samfarin palestin 2 wanda ya jikata 'yan isra'ila 20. dalilai da dama ne suka bayyana gazawar wajen dakile makamin a cewar jaridar hediot ahronot ta isra'ila na farko gazawar fasaha na tsarin garkuwa na sararin samaniya babu wani daga cikin tsarin guda uku na kariya na isra'ila da suka yi aiki bayan haka a cewar masana da dama an harba makami mai linzami a kan sigar ballistic wanda zai sa ya zama da wahala a gano ta hanyar tsarin tsaron sannan an bayyana cewa yanayin makami mai linzamin ya canza a kan hanyarsa lokacin da ya doshi isra'ila an bayyana cewa gudun kilomita dubu biyar a cikin sa'a na makamin mai linzami ya ba da wahala wajen tafke shi kafofin yada labaran cikin gida na isra'ila sun yi gargadin cewa dole ne a ɗauki mataki game da matsalolin da aka samu a tsarin musamman idan aka ce makamin mai linzami ya kasance da makamin nukiliya isra'ilar dai ta kai wasu jerin hare-hare na mai da martani kan kasar ta yemen bayan harin inda ta hari wasu mahimman cibiyoyin yemen ƙungiyar gwamnatin ansarullah ta kasar yemen da aka fi sani da ta yan husi ta sake jaddada wa gwamnatin isra'ila cewa hare-haren yemen da take kaiwa na nuna goyon baya ne ga falastinawa da ke shan uquba daga isra'ilar yau sama da shekara guda ayyukanmu na neman kawo ƙarshen kisan kiyashin da ake yi a gaza ne in ji ansarullah gwamnatin sahayoniya ba ta da ikon tunkarar mu ita kadai don haka tana neman taimako daga waɗanda suke goyon bayanta in ji muhammad al-buhati mamba a ofishin siyasa na ƙungiyar dakarun yemen sun kai harare da dama tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 lokacin da gwamnatin isra'ila ta fara mamaye zirin gaza a yakin kisan kare dangin da amurka ke marawa baya wanda ya zama yanzu ya laƙume rayukan falastinawa sama da dubu arba'in da biyar da ɗari biyu galibi mata da ƙananan yara hararen da yaman ke kaiwa dai na auna ƙadarorin sojin amurka da aka jibge a gabar tekun yamen da kuma jiragen ruwan isra'ila da waɗanda ke kan hanyar zuwa yankunan da isra'ila ta mamaye kalaman na buhaji na zuwa ne bayan da ministan tsaron ƙasar yamen muhammad nasir al-atifi ya gargaɗi washington cewa kasar na da karfin nutsar da jiragen ruwan amurka har-haren dai na yemen sun dagula haifar da matsin lamba kan gwamnatin isra'ila ta hanyar tilasta wa jiragen ruwan da ke ƙoƙarin jigilar kayayyakin soji da sauran kayayyaki zuwa yankunan da aka mame sauya hanyoyi wanda kuma ke ɗaukar dogon lokaci ayyukan sun haɗa da rufe tashar jiragen ruwa na elat wanda ke kan iyakar kudu da yankunan da aka mame bukati ya shaida wa tashar talabijin ta aljazeera cewa har-haren na yi wa gwamnatin isra'ila tarnaki ta fuskar tattalin arziki tare da yin illa ga tsoronta a halin da ake ciki kuma ya yi nuni da munanan hararen da amurka da birtaniya da gwamnatin isra'ila ke kaiwa kan kasar ta yemen a matsayin hanyar daƙile hararen goyon bayan palestinu lalle watakila mun samu raunuka masu raɗaɗi amma za mu ƙara tabbatar da samun nasara in shi a duk lokacin da yemen ke shan harhare na kasashen yammacin turai da isra'ila tana samun karfi da nasara daga halin da ake ciki kuma haɗin kan cikin gida yana ƙaruwa in shi jami'in a shirye muke kuma girbar duk abin da zai faru muddin zai kasance na tsayawa ne a gefen al'ummar gaza yayin da yake ishara da ayyana ansarullah a matsayin ƙungiyar ta'addanci buhaiti ya ce 'yan ta'addan su ne masu aikata laifuka a gaza da masu goyon bayan su ayyukanmu na neman kawo ƙarshen kisan kiyashi da ake yi a gaza ne gwamnatin Sahayuniya ba ta da ikon tunkarar mu ita kaɗai don haka tana neman taimako daga waɗanda ke mara mata baya a ɗaya ɓangaren jami'in ya ce har yemen ya rikitar da tsaron saman amurka jami'in ya ce har-haren da yemen ke kaiwa kan amurkawa sun dagula tsarin tsaron sama na amurka wanda ya sanadin kakkaɓo jirgin yakin amurkan hararen da muka kai sun rikitar da tsaron sararin samaniyar amurka kuma sun sa jirgin saman yakin kasar ya yi haɗari in shi shi jami'in ya bayyana hararen da ake kai wa isra'ila a matsayin masu tasiri yana mai cewa hararen sun yi nasarar cimma sakamakon da suka yi niyya tun farkon watan oktoban shekarar da ta gabata. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 24 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 22 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 159 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan Disamban shekara ta 1865 aka kafa wata kungiya wadda take da aƙidar fifita fararen fata kan sauran mutane a ƙasar amurka musamman ma dai baƙaƙen fata sunan wannan ƙungiyar dai shine ku klux klan da gwamnatin amurka ta lokacin ta haramta ƙungiyar bayan shekaru hudu da kafata amma duk da haka dai wannan ƙungiya tana ci gaba da yiwa baƙaƙen fata na amurka kisan gilla da kuma tsorata su banda haka ƙungiyar tana cutar da fararen fata waɗanda ba su goyon bayanta sannan kuma ba su aikata abin da take aikatawa wannan lamari dai bai taƙaita kan bagaƙen fata ba kawai hatta fararen fata waɗanda ba su nuna wariya tsakaninsu da bagaƙen fata su ma suna fuskantar cutarwa da barazana daga wannan ƙungiya duk wani da an haramta wannan ƙungiya a hukumance a ƙasar amurka amma tasirinta da tasirin aƙidinta sun wanzu a ƙasar inda daga bisani ma an yi ta samun ƙungiyoyi daban-daban waɗanda suke ɗauke da ra'ayoyi makamancin nata wanda kuma suke nuna wariya akan sauran al'ummomi na amurka da hakan ya haɗa da fararen fata 'yan asalin asiya ko kuma 'yan latin amurka ko kuma larabawa gami da musulmi a ƙasar misalin irin aƙidar wannan ƙungiya a baya bayan nan dai shine abin da tsohon shugaban ƙasar amurka kuma mai jiran gado a halin yanzu bayan gudanar da zaɓe donald trump ya sake assasawa a ƙasar na kyamar duk wani wanda ba ba amurke ba kamar da kuma hatta tsakanin amurkawa suna nuna wariya ta launin fata da kuma kyamar addinin musulunci masu saurare ko kun san cewa shekaru 173 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1849 sojin ƙasar faransa 'yan mulkin mallaka sun kai farmaki a kan gini mai arzikin ma'adanai a yammacin nahiyar afirka bayan sojojin faransa sun kwace iko da ƙasar. sun kuma tabbatar da ikon su a kanta a shekara ta 1913 wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 lokacin da aka gudanar da zaɓen raba gardama wanda da ƙarshe dai hakan ne ya zama musabbabin abin da ya kai ga ƙasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa. masu ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan disamban shekara ta 1951 tare da amincewa da wani kuduri na majalisar ɗinkin duniya libya ta sake samun 'yancin kai sannan kuma aka zaɓi muhammad idris almahdi a matsayin sarkin ƙasar a tsawon tarihi libya ta kasance ƙarƙashin mamaya ta dauloli daban-daban sojin daular usmaniya sun mamaye ƙasar libya a karni na goma sha shida miladiyya a daidai lokacin da yakin duniya na ɗaya ke gab da barkewa ƙasar italiya ta mame ƙasar libya dukuwa da cewa dai al'ummar ƙasar sun yi turjiya sannan kuma a tsakiyar yakin duniya na biyu ingila da faransa suka sake mame ƙasar a ƙarshe dai a shekara ta 1951 ƙasar libya ta samu 'yancin kanta kuma shekara ta 1969 wasu matasan hafsoshin soji na ƙasar ta libya ƙarƙashin jagorancin kanar ma'ammar gaddafi suka hamɓarar da gwamnatin idris a wani juyin mulki wanda suka gudanar amma a watan fabrairun shekara ta 2011 al'ummar kasar libya waɗanda suka kosa da mulkin kama karya na ma'amar gaddafi suka miƙe domin neman kubutar da kansu daga mulkin sa a ƙarƙashin guguwar juyin juhalin ƙasashen larabawa kuma bayan faɗace-faɗace masu tarin yawa da ƙarshe dai suka hamɓarar da gwamnatin gaddafi a cikin watan agusta na waccan shekara ta hanyar kwace birnin tripoli babban birnin kasar ta libya wanda yake arewacin nahiyar afirka kuma a kudancin tekun mediterranean kasashen turai waɗanda suka kwace ragamar zanga-zangar al'ummomin larabawa ne suka taimaka wa 'yan tawayen libya wajen hamɓarar da gwamnatin mu'ammar gaddafi wanda kuma tun daga wancan lokaci kasar ta libya har inda yau take bata sake komawa akan turba ta da wamin zaman lafiya ba kasar libya tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da sittin kuma tana makwabtaka da masar algeria tunisia sudan chade da kuma jamhuriyar nijar da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 500 da suka gabata a rana irin ta yau a ranar 24 ga watan disamban shekara ta 1524 vasco da gama sanannen ma'aikacin jirgin ruwa mai bincike ɗan ƙasar portugal ya mutu an haife shi a shekara ta 1460 babbar nasarar da ya samu dai ita ce gano hanyar teku daga turai zuwa nahiyar asiya da indiya a shekara ta 1498 wannan aiki yana da mahimmanci ga dololi na lokacin a cikin waɗannan hanyoyi domin kuwa a shekara ta 1453 dolar usmaniya ta rufe hanyar ƙasa daga turai zuwa nahiyar asiya vasco da gama ya isa indiya ta hanyar zagaye nahiyar afirka sannan kuma ya yi wa mutane da dama kisan kiyashi sannan kuma shi ne ya share hanyar mamaye kasar indiya da kasar portugal ta yi a wancan lokaci. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.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 shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ma'aikatar lafiya ta zirin Gaza ta sanar a farkon wannan mako cewa adadin hare-haren wuce gona da iri da sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka kai a cikin fiye da shekara ya ƙaru zuwa shahidai 45,227 inda ta ce sojojin mamayar Yahudawan sahayuniya sun fara kai wani gagarumin hari da yammacin ranar Asabar kan asibitin Kamal Adwan da ke arewacin zirin Gaza. ma'aikatar lafiyar ta falasɗinu ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa sojojin mamera haramtacciyar kasar isra'ila sun aiwatar da kisan kiyashi kan iyalai a zirin gaza kuma an kirga yawan falasinawa da suka yi shahada sun kai 21 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ma'aikatar lafiyar ta yi nuni da cewa akwai mutane da dama da abin ya rutsa da su a ƙarƙashin baraguzan gine-gine da kuma gawakin mutane a kan tituna inda motocin ɗaukar marasa lafiya da jami'an tsaron farin kaya suka kasa kasa kai musu ɗauki sakamakon killace yankin da sojojin mamayar isra'ila suka yi ma'aikatar lafiya ta palestino ta ce adadin waɗanda suka jikata ya karu zuwa ɗari da da bakwai biyar saba'in uku tun lokacin da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta fara kaddamar da yaƙi a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ma'aikatar tsaron farar hula da na motocin ɗaukar marasa lafiya a gaza sun faɗi cewa sun kasa isa zuwa wuraren da sojojin mamayar isra'ila suke kutsawa domin kai hare-haren wace gona da iri saboda kwaso waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma waɗanda suka jikkata sakamakon yanayin tsaro mai hatsari da kuma harin da ake kai musu da gangan rundunar tsaron farar hula a zirin gaza ta kuma ce falisinawa ashirin ne suka yi shahada goma sha bakwai daga cikinsu a yankunan gaza da kuma arewacinsa tun daga wayewar garin asabar a hare-haren wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan yankin a nasa bangaren wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa mutane biyu ne suka yi shahada tare da jikatan wasu da dama a wani lugudan wuta da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan taron jama'a da ke kusa da asibitin kamal adwan da ke arewacin zirin gaza kamar yadda a safiyar ranar ta asabar sojojin mamayar isra'ila suka tarwatsa gidajen falisinawa a garin rafa da ke kudancin zirin gaza da kuma sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke arewacinsa hakanan wasu falisinawa sun yi shahada sakamakon lagudan bama-bamai da jiragen saman yakin sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wani gida a jabaliya da kuma wani yanki na birnin gaza wakilin gidan talabijin na aljazira ya ce sojojin mamayar isra'ila sun tarwatsa wasu gidajen falisinawa a unguwar aljanaina tare da gudanar da harbe-harbe kan mai uwa da wabi daga jiragen sama mai saukar ungulu a gabashin birnin rafa wakilin gidan talabijin din ya kara da cewa an gano gawakin falasinawa da suka yi shahada guda biyu sakamakon lugudan wuta da jiragen saman yakin sojin mamayar isra'ila suka yi kan yankin kirbet al-adas da ke arewacin birnin rafa kamar yadda wasu falastinawa biyu suka yi shahada a sansanin bakin teku da ke yammacin birnin gaza an kuma bayar da rahoton cewa mutane uku ne suka yi shahada wasu kuma suka jikkata a wani lugudan wuta da jirgin saman sojojin mamayar isra'ila ya yi kan sansanin alshadi da ke yammacin birnin gaza yayin da wasu biyu suka jikkata a lokacin da jiragen saman yakin haramtaccen kasar isra'ila marasa matuƙa ciki suka harba bama-bamai kan falasɗinawa Tsinawa a garin Abasan Alkabir da ke gabashin Home Yunus. a gefe guda kuma babban daraktan ma'aikatar lafiya a zirin gaza munir albursh ya shaidawa gidan talabijin ta aljazira cewa sojojin mamayar isra'ila sun fara kai wani mummunan hari kan asibitin kamal adwan a yammacin ranar lahadi kuma sojojin mamayan sun buƙaci ma'aikatar asibitin da su fice daga cikinsa cikin gaggawa yana mai jaddada cewa koran ma'aikatan yana barazana ga rayukan marasa lafiya kalla tamanin albarsh ya jaddada cewa sojojin mamayar isra'ila sun yi lugudan bama-bamai kan asibitin a lokacin da tawagar hukumar lafiya ta duniya ta kai ziyara tare da kama wani da ya samu rauni daga cikin tawagar hukumar lafiya ta duniya yana mai cewa duniya ta zama tana nuna halin ko in kula game da irin ta'asar da yahudawan sahayoniya suke aikatawa a nasa bangaren daraktan asibitin kamal adwan hussam abu safiya ya ce sojojin mamayar isra'ila suna aikata munanan laifuka akan asibitoci da marasa lafiya yana mai jaddada cewa suna buƙatar shiga tsakani cikin gaggawa domin ceto rayukan mutane kamar yadda wani dandalin watsa labaran falasinawa ya wallafa wakilin gidan talabijin na aljazira ya bayyana cewa ana gwabza fada tsakanin 'yan gwagwarmayan falasinawa da sojojin mamayar isra'ila a yankin al'alami da ke sansanin jabaliya a shiyar arewacin zirin gaza a nata bangaren rundunar izzuddin alkassam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta bayyana cikakken bayani kan wani samame da ta bayyana a matsayin wani gagarumin aikin tsaro da ɗaya daga cikin mayakanta ya kai a sansanin jabaliya wanda ya yi sanadin halakar wasu sojojin isra'ila da kuma jikata wasu na daban wannan dai na zuwa ne kwana guda bayan da tashar watsa labaran rundunar alkasam ta watsa hotunan wani mayakinta da ya kai harin kwantan bauna kan wani sojan mamayar isra'ila a arewacin birnin gaza hotunan sun hada da nuna alakar sojojin mamayar isra'ila guda biyu da suke kan rufin wani gida a yankin altawam dakarun izzuddin alkasam dai tun farkon bullar yakin gaza suke kai hare-haren kwantan bauna kan sojojin mamayar isra'ila tare da kai hare-haren sarika noke inda wasu rahotanni suke bayyana cewa mayakan alkasam sun kai hare-haren sarika noke sau hamsin da bakwai ciki har da talatin da da suka kai hari da bindigan gol kassam kuma hare-haren sun kai ga halakan sojojin mamayar isra'ila da dama Bangarorin gwagwarmayan Falasinawa, musamman bangaren sojin Izzuddin al suna kaddamar da hare-hare na musamman da kuma fafatawa da sojojin mamayar Isra'ila da ke yin kutse cikin yankunan zirin Gaza musamman sansanin Jabaliya da ke arewacin yankin Gaza inda sojojin mamayar ke ci gaba da kaddamar da farmakin soji da ya kai wasu da dama ga shahada tare da ruguza gine-gine masu yawa da lalata ababen more rayuwa. a gefe guda kuma rundunar izzuddin alkassam ta sanar da kai wani farmaki na haɗin gwiwa kan sojojin mamayar isra'ila a jabaliya da ya janyo hasarar sojojin mamayar isra'ila guda biyar rundunar izzuddin alkassam ɓangaren sojin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta sanar da cewa mayakanta sun kai wani farmaki kan tsakiyar sansanin jabaliya da ke arewacin zirin gaza inda suka yi nasarar cakawa sojojin mamayar isra'ila uku wukake tare da kwashe makamansu a matsayin ganimar yaƙi hakanan mayakan na alkassam sun kai farmaki wani gida da sojojin mamayar isra'ila suka killace shi a matsayin mafakarsu inda 'yan gwagwarmayan suka lallaba suka kashe sojojin mamayar isra'ila guda biyu da suke gadin gidan tare da gudanar da musayar wuta da sauran sojojin mamaya da suke cikin gidan a wani samame kuma na daban rundunar alkassam ta sanar da jefa bama-bamai kirar gida kan ayarin sojojin mamayar isra'ila inda harin ya janyo halakar wasu sojojin isra'ila tare da jikkata wasu na daban a tsakiyar sansanin jabaliya ana ta bangaren rundunar sarayal quds bangaren sojin kungiyar jihadul islami ta sanar da cewa mayakanta sun gabza kazamin artabu da sojojin mamayar isra'ila tare da kai hare-hare kan ayarin motocin harkokin jigilar sojojin haramtacciyar kasar isra'ila a yankunan alkulafa da al'alami da suke shiyar tsakiyar jabaliya wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila suke jaddada ci gaba da gudanar da ayyukan soji a yankin arewacin zirin gaza tun da farko dai wakilin gidan talabijin na aljazira ya watsa rahoton cewa sojojin mamayar isra'ila sun kai wasu jerin hare-hare kan yankin al'alami da ke sansanin jabaliya a arewacin yankin zirin gaza da aka killace rahoton ya kara da cewa an samu bullar gama a yankin al'alami tsakanin mayakan yan gwagwarmaya da sojojin mamayar isra'ila inda kararrakin harbe-harben bindiga suka cika yankin har ila yau mayakan rundunar izzuddin al-qassam sun sanar da aiwatar da wani harin ɗaukan fansa kan tawagar sojojin mamayar isra'ila ta hanyar kai harin ƙunar bakin wake neman shahada a sansanin jabaliya rundunar ta izuddin alkasam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta bayyana cikakken lamarin da ya faru da cewa daya daga cikin mayakanta a sansanin jabaliya da ke arewacin zirin gaza ya kai harin kunan bakin waken neman shahada kan ayarin sojojin mamayar isra'ila inda ya tarwatsa kansa a tsakanin su" lamarin da ya sanadiyar halakar sojoji tare da jikatan wasu na daban rundunar izuddin alkasam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci hukunci ta hamas a cikin wata sanarwa da ta fitar ta jaddada cewa mujahidin qassam ya samu nasarar harbo wasu 'yan sarika sojojin yahudawan sahiyoniya guda biyu a yammacin ranar juma'ar da ta gabata daga nesa a sansanin jabaliya hakanan rundunar ta alkasam ta yi nuni da cewa bayan sa'a guda mujahidin ya yi shiga irin ta sojojin mamayar isra'ila inda ya samu nasarar isa cikin ayarin sojojin mamayar yahudawan sahiyoniya mai kunshe da sojoji shida inda ya tarwatsa kansa da wasu bumabamai da ya yi jigida da su lamarin da ya yi sanadin halakan wasu daga cikinsu tare da raunata wasu na daban A wata hira da tashar talabijin ta Aljazira, wata majiya mai ƙarfi a rundunar Izzuddin al ta bayyana harin kunan bakin waken neman shahadar da mayakan Izzuddin Al-Qassam bangaren sojin ƙungiyar Hamas suka kai a matsayin wani aiki mai tsarki kuma yana daga cikin takamaiman aikin tsaro. Masanin harkar soji da dabarun yaƙi Elis Hanna ya shaida wa gidan talabijin na Aljazira cewa harin kunan bakin waken neman shahada da aka kai a Jabali Siriya shine na farko a cikin Gaza tun tsawon shekara ta 2002. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. tarbiyyar iyali misararo salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka da haka. da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na shaba gabatar muku da shi a cikin 'yan makonnin da suka shuɗe da fatan dai an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyalin bisa tsarin addinin musulunci. A cikin shirin za mu ci gaba ne kamar yadda aka saba da ɗorawa kan wacin hirar da muka faro tuntuntuni da shehu malami muhammad salih zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara yi mana bayani dalla-dalla kan haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali da su lazumci waɗannan haƙoƙi malamin yana yi mana fassarar littafin imamun zilul abidin ne dan imam husaini alaihi salam da littafinsa na risalatul huquq wato sakon haƙoƙi yau ma dai malam bai kasar a gwiwa ba malam zai ci gaba da mana bayani kan wannan gaba ta harshe musamman kan muhimmancinta da kuma haɗarinta da fatan jama'a za su kashe kunne na sauraron wannan bayani tsara harshen shine alkhairi a gare ka in ba a wajen faɗa alkhairi ba kuma yake bayyana mana cewa إن اللسان min ahammil jawarih fi badin insan ya ce tabbas harshe shine gaba mafi muhimmanci ko kuma in ce yana cikin gabbai mafi muhimmanci a gangar jikin ɗan adam kama annahu akhtara akhtarul jawarih ala hayatul insan Kina harshe gaba ce mai muhimmanci wanda muhimmancinsa yakan amfani ɗan adam shi kansa ya amfani jama'arsa ya amfani ma al'ummarsa kuma ya amfani gab halitta gaba ɗaya haka kuma haɗarin harshe a kan ka kai ɗan adam yana da girma haka ma haɗarin harshenka yana da girma a kan al'umma so da dama ɗan adam ya furta magana ta yi dalilin rasa rayuwarsa so da dama ɗan adam zai furta kalmar da za ta zama sababin yaƙin basasa ko yaƙin ƙari dangi so da dama a dalilin kalmar baki kalma guda ta harshe fa bi iqrarihi wa atrafihi shi harshe wa bi iqrarihi wa atrafihi fi huquqin nas wa amwalihim yudanu mun sani wannan rayuwa za mu yi ta mu kare mu koma ga Allah ta'ala amma komawar mu a wurin Allah za mu je ne ranar sakamako ranar kwasa ba ranar zubi ba abin nufi ranar girbi ce ba ranar shibka ba rana ce da kowa zai tarar da abin da ya gabatar ya aje wa kansa to ana yi wa 'yan adam sakayya ne da abun da harsunansu suka faɗa ko suka tabbatar duk abun da ka aikata ko kafada a cikin haƙoƙin mutane da dukiyoyin mutane to za a maka sa sakayya a kansa idan ka ba da shaida da harshenka ka tabbatar ma mai haƙƙi haƙƙinsa to babu shakka za ka samu sakayya a wurin Allah ta'ala a dalilin wannan tabbatarwa da kai yi shaidan da ka ba suwa ta gaskiya idan kuma ka ba da shaida ta zur ka faɗi ƙarya har haƙƙin wani bawan Allah ya salwanta to shi ma Allah subhanahu wata'ala zai hukunta ka gobe lahira a dalilin wannan shaida ta zur da ka bayar wanda a dalilin ta wani bawan Allah ya rasa haƙƙinsa kina abun da harshe ya tabbatar abun da harshe ya furta dangance da haƙoƙin mutane da dukiyoyinsu to a kai ne ake sa kayya madalla muna ƙarin hankalin masu sauraro da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shirin ne fa na tarbiyyar iyali daga rediyon boh na nan birnin tehran wanda yake karkashin hausa tv malam dai bai gajiya ba inda zai ci gaba da yayi mana bayani kan amfanin faɗin gaskiya da wannan gabar da kuma munin yin akasinta Allah shiga ta malam bismillah gida ne kake ciki ba gidanka ba ne gidan wani ne yalla taimaka maka yayi ka zauna sai aka tambaye ka gidan nan gidan waye ka ce a gidan wane ne kaga baka taimake shi da komai ba amma dai faɗar wannan gaskiya Allah zai baka ladatta amma da za ka ce ai gidan nan nawa ne a dalilin min don ka shekara goma ko ishirin ko talatin a cikin gidan ka ce ai kai gidanka ne alhali ba gidanka ba ne to fa ka tabbata Allah zai hukunta ka gobe lahira a dalilin wannan ikirari da kai na ƙarya haka lamarin yake komai girman abu komai ƙanƙantansa idan ka tabbatar da shi yanda yake to a wurin Allah kana da lada idan ka faɗi ƙarya a wurin Allah kana da zunubi kuma mai girma kaga dai ashe da harshe ikirarin harshe da furucin harshe ake ba da lada ko a kama mutum da laifi sannan maluma masu masana addini alfuqaha suna cewa ikrarul mar'i ala nafsihi ja'izun mutum da kansa ya tabbatar da kansa cewa abu kazan nan ba nawa ba ne kaga magana ta ƙare hukunci ya ƙare shikenan mutum da bakinsa ya ce gaskiya abun da na faɗa haka yake ya yi koko a akasin ma wannan ya faɗa cewa abin da na yin nan ba daidai ba ne shi ma kaga alhamdulillah magana ta ƙare don masu hikima suna cewa jahalul mar'i bi aibihi min akbar zunubihi da mutum zai maka abin da bai kamata ba a zo a zauna don a tattauna a samu maslaha sai ya tsaya kyam akan cewa shi fa bai yi maka wani laifi ba to furta wannan maganar da ya yi bayan ya yi laifin to ta fi laifin muni amma idan har ya amsa cewa a gaskiya ni ne ban kyauta ba a wurin allah yana da lada kuma ya futar da zukatan mutane sannan kuma kaga ya girmama haƙƙin ɗan uwansa da ya zalinta kina har shi wanda ka cuta ma to a yanzu zai ji a ruhinsa zai ji a zuciyarsa cewa ka taimake shi A ashe kenan daddaɗan adam da bakinsa ya furta abu ya furta magana ya faɗi abin da ya faɗa to shi kenan magana ta ƙare in ma alkhairi ya faɗa to ta tabbata alkhairi idan kuma ya faɗi abin da ba alkhairi ba wal iyazu billah shi kenan ya tabbata ba alkhairi ba sharri kenan yana da zunubi a wurin Allah ta'ala to masu raro ga shi dai malam ya koro bayani filla-filla idan lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shiri na wannan mako a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih lezare wani babban cehun malami na alubeci a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan mako kamar da yadda aka saba da fatan allah ya ƙara wa malam lafiya a madadin radio bioh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na shirya da kuma gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara manyan gobe in yara ku bi ma iyaye in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine ne